a yan uwa musulmi kama yanda muka sanar cewa yau za mu wani gagarumin karatu a ina kyauta zaton ba mu taɓa yin zama ko a diddai karatuttukanmu da suka gabata gaskiya ba mu taɓa yin zama wanda za mu kama yau ba saboda yau abin da za mu yi shine za mu yi bayani game da addinin ɗariƙar tijjaniya abin da ya shafi salatil fatih lima ughliq zamu karanta duk wata magana duk wata aqida ta dariqat tijaniya akan wannan salati na salatil fatih lima ughliq zamu budo littattafan dariqat tijaniya zamu ja baki zamu karanta za mu tabbatar wa al'umma da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala da ƙarfin Allah da iyawar Allah za mu kai za mu tike mu isar da saƙo ga al'umma a gane aƙida ta kafirci aƙida ta ƙaryata alƙur'ani aƙida ta ƙaryata manzan Allah sallallahu alaihi wasallama aƙida ta yi wa Allah ƙarya aƙida ta yi wa manzan Allah ƙarya sallallahu alaihi wasallama yau ba abin da za mu bari a cikin ɗarikar tijjaniya ba abin da zan bari yau jama'a babu abin da zan rage zan shiga ko'ina a cikin ɗariƙar tijjaniya zan karanta waɗannan aƙidu nasu na kafurci? zan karanta inda suka ƙaryata alƙur'ani zan karanta inda suka ƙaryata Allah zan karanta inda suka yi wa manzon Allah ƙarya za mu bayyana kafurcinsu baki ɗaya cikin wannan karatu namu da taimakon Allah da ƙarfin Allah da iyawar Allah abu na farko jama'a abu na farko shine waɗannan yara da suka zo nan jihar Kano waɗannan yara da aka aiko nan jihar Kano wakilan ɗariƙar Tijjaniya waɗanda aka aiko su nan jihar Kano a waɗannan yara wakilai na ɗariƙar Tijjaniya ga abin da ɗaya daga cikinsu yake faɗa ga abin da ɗaya daga cikinsu yake faɗa bukhari salatul ibrahim ya mun yadda salatul annabi ne amma salatul fatih kuma take da salatul ibrahim yawa jama'a kun ji jama'a kun ji abin da yaron yake faɗa daga dukkan salatai salatul ibrahimiya mun yadda salatin annabi ne amma salatul fatih kuma take da salatul ibrahim yawa yanda aka karbo ta ta hanyar an ana an wani an wani an wani kala rasulullah ba ma inkari ba mai inkari muna yin ta kuma muna son ta amma salatul fati da muke da yaqini wadda ita ce alfati lima ugulika kai ma kana rufe ne ka ji ran da makullin yazo zaka ga alfati lima ugulika tana gaba da su da ka Allah ya taimake mu Allah ya sa mu dace barkan manzon Allah ah yace sun yadda sun yadda cewa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid yace wannan salati wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koya wa sahabbansa sun yadda cewa salatin annabi ne kuma sun yarda cewa wannan salati an rawaito shi daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun yadda da wannan amma salatil fatihi tana gaba tafi wannan salati da aka rawaito daga bakin manzon Allah salatil fatihi lima ughliqa tafi salatin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koya wa sahabbansa su kuma suka rawaito wa al'ummar manzan Allah to wannan magana da shi wannan yaron ya faɗa ba laifin yaron bane ba laifin yaron bane jama'a ba laifin yaron bane bari ku ji Ahem. ba laifin yaron bane ba laifin yaron bane da ya fito ya tabbatar cewa salatil fatihi tana gaba salatil fatihi lima ughliqa tana gaba da salatin da ya fito daga bakin manzon Allah ba laifin shi wannan yaro bane ba laifin yaron bane haka aka rubuta haka aka koya masa da haka mu ba za mu bar jaki muna dukan taiki ba ba za mu bar jaki muna dukan taiki ba ga jakin nan jakin za mu buga jakin za mu buga iyakacin ƙarfinmu da ƙarfin Allah da iyawarsa ba za mu bar jaki muna dukan taiki ba ga inda aka rubuta wannan kafirci ga inda aka samo wannan zindiƙanci ga inda aka ƙaryata Allah ga inda aka ƙaryata manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba za mu koma muna raddi ga wani yaro wanda bai san hawa ba bai san sauka ba riga kawai aka ɗinka masa aka aiko shi kaga mu kama wannan yaro muna muna mu ce wai wani yaro ya faɗa ga kuma mun san waɗanda suka yi jagorancin wannan kafirci jama'a gaskiya wannan bata taso ba bata taso ba ba za mu bar jaki muna dukan taiki ba jakin za mu buga jakin za mu buga iyakacin ƙarfinmu jama'a wannan littafin da yake hannuna da na ɗaga shine jawahirul ma'ani wa bulughul amani fi faidi sayyidi abul abbas at-tijani wannan shahararren kundi a cikin ita wannan ɗariƙa ta tijaniya jama'a babu zancen ɓata lokaci mu shiga shafi na ɗari da goma sha shida juz'i na ɗaya wannan bugu na daru Ihya kutubil arabiyya daru Ihya kutubil arabiyya shafi na ɗari da goma sha shida juz'i na ɗaya abinda da ya sa yaron ya ce salatin da ya fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai kai salatil fatihi ba bari ku ji cewa shi salatin da ya fito daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wahayi ne wahayi ne Allah ya aiko mala'ika Jibrilu mala'ika Jibrilu kuma yazo ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya koya wa sahabbansa to shi kuma salatul fatihi lima ughliqa shi ma wahayi ne Allah ya aiko wani mala'ika zuwa ga wani shehin ɗariƙar Tijaniya, ana kiransa da suna Muhammadin al Mala'ikan ya kawo masa salatil fatihi lima ughliqa fi sahifatin min a wata takadda ta haske. Salatin annabi mala'ika ne ya kawo shi. salatil fatihi lima ughliqa ita ma mala'ika ne ya kawo ta to da haka salatin da mala'ika ya kawo wa shehin ɗariƙar tijaniya ya fi salatin da mala'ika jibrilu ya kawo wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kuma bayan haka jama'a a raina muku hankali a raina muku wayo a raina muku wayo wannan watan yana karewa a ce wai ana bikin maulidi wai na kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yanzu aka gama zagin manzon Allah aka ce abin da ya fito daga bakinsa bai kai wanda ya fito daga bakin Muhammadin al-Bakri ba kuma abin da Allah ya aikowa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ta hanyar mala'ika Jibrilu bai kai abin da Allah ya aiko wa Muhammadin al-Bakri ta hanyar wani mala'ika keɓantacce ba yanzu aka ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba kowa bane yanzu aka fito aka gaya wa mutane da Hausa da Hausa ba Yarabanci ba ba Inyamuranci ba da Hausa da Hausa aka gaya wa al'umma aka gaya wa al'ummar manzala sallallahu alaihi wasallama cewa salatin da ya fito daga bakin manzala sallallahu alaihi wasallama bai kai wanda Muhammadin al-Bakri ya faɗa ba manzan Allah wahayi aka yi masa Muhammadin al-Bakri shi ma wahayi aka yi masa kuma bayan nan jama'a a yaudare ku Rabi'il Awwal yana kamawa a ce wai ana gayyatar ku Maulidi bayan an faɗi wannan magana jama'a za ku yarda za ku yadda a sake yaudarar ku ai muku ƙarya ta ƙaunar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama jama'a za ku sake yadda ai muku ƙarya a nuna muku cewa ana ƙaunar manzan Allah bayan wannan maganar bari ku ji shafi na ɗari da goma sha 116 yace sun qala shaykh radiyallahu anhu ali harazimi yace sai shehu tijani yace min wa akhbarani sallallahu alaihi wa sallama Ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ban labari kun san Shehu Tijjani yana da wata aƙida ta kafirci cewa suna haduwa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ido da ido a titi a titi da kasuwanni Shehu Tijjani yana kicibus da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a hanya kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana gaya masa wasu abubuwa waɗanda bai gaya wa Abubakar da Umar da Usman da Aliyu da da Sa'ad da Sa'id da Abdurrahman ibn Auf da Sa'ad Zubair ibn Awwam da dukkanin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Shehu Tijani ya haɗu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bayan an haife shi hijira na 1150 eh, ya dinga haɗuwa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah yana bashi labarin wasu abubuwa ina ba ta muna fahimta to cewa Shehu Tijjani ya ce, ƙala Shehu, uh, uh, Ali Harazim ya ce, ƙala Shehu radiyallahu anhu, ya ce, Shehu Tijjani ya ce, wa akbarani sallallahu alaihi wasallama ya ce, mun haɗu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce min, annaha ya ce min lallai salatul fatihi lima ugulika, lam kun min ta'alifil bakri bata kasance daga abin da shi Muhammadin al-Bakri ya kirkira ba. wannan shehi na sufaye Muhammadin al-Bakri ba shi ya kirkiri salatul fatihi ba ai salatul fatihi lima ughliqa lakinnahu tawajjaha ila Allah muddatan tawilatan an yamnahu salatan ala an-nabi sallallahu alaihi wasallama fiha thawabu jami'i salawati wa sirru jami'i salawat wa tala talabu muddatan summa ajaba Allahu da'awatahu yace abin da ya faru shine lakinnahu shi wannan al-bakri tawajjaha ila Allah ya ɗau wani lokaci mai tsaho muddatan tawilatan ya ɗau lokaci mai tsaho yana roƙon Allah ayyam nahahu salatan ala nabi sallallahu alaihi wasallama ya ɗau lokaci mai tsaho yana roƙon Allah cewa Allah ya bashi wani keɓantaccen salati wanda zai dinga yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba Bukhari ne ya rawaito ba ba Muslim ba ba wani sahabi na manzala sallallahu alaihi wasallama ya ji wannan salati daga karantarwar manzan Allah ba ya rawaito zuwa ga al'umma a'a shi al-Bakri ya daga hannu yana roƙon Allah ya bashi kai tsaye Allah ya bashi salatin da yafi wanda manzan Allah ya koya wa sahabbansa muddatan tsawilatan ya dau lokaci yana wannan addu'a yace ya ɗau lokaci yana wannan addu'a yace fiha sawabu jami'i salawati wa sirri jami'i salawat yace Allah ya bashi salatin da ya tattare ladan duk wani salati da manzon Allah ya koyar a bashi salati guda ɗaya wanda ya fi wanda manzo Allah ya koyar da sahabbansa wanda ya fi duk wani salati da aka rawaito da isnadi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa tala talabuhu muddatan ya jima yana wannan addu'a cewa Allah ya bashi salatin da yafi wanda manzo Allah ya koya wa sahabbansa thumma ajaba Allahu da'watahu Shehu Tijani yace sai Allah ya amsa wa Albakri addu'arsa fa atahul malaku sai mala'ika yazo masa mala'ika yazo wajen al bi sala ya kawo masa salatil fatihi lima ughliqa maktubatan fi sahifatin min nur masa da ita a rubuce wahayi daga Allah Allah ya taso mala'ika takanas ta Kano ya aiko shi da salatil fatihi lima ughliqa a rubuce a wata takarda ta haske Allah ya ce a kaiwa Muhammadin al-Bakri to kun ga wannan salatin da Allah ya taso mala'ika ya aiko aka kawo wa albakri a wajen ‘yan tijaniya ya fi salatin da Allah ya aiko mala'ika Jibrilu ya kawo wa annabi Muhammadu, sallallahu Alaihi wasallama. Allah ya tsine wa tijaniya, Allah ya tsine wa aƙidun tijaniya. masu rabon shiriya a cikin wannan kafirci ko kuma waɗanda aka yaudara aka ɗora su akan wannan kafirci ba su san zagin Allah ba ne ba su san zagin manzan Allah ba ne muna addu'ar Allah subhanahu Ta'ala ya haskaka zuciyarsu Allah ya nuna musu cewa suna kan kafirci da zindikanci Allah ya ba su ikon tuba da dawowa addinin musulunci jama'a na faɗa na maimaita yau zan yi karatu kan salatil fatihi lima ughliqa duk abin da aka rubuta akan salatil fatihi lima ughliqa a ɗarikar tijaniya yau ba zan tashi daga nan ba sai na karanta bayan na gama karanta abin da suka faɗa na falalar salatil fatihi lima ughliqa da bayanan da suka yi na cewa salatul fatihi lima ughliqa ita ma wahayi ne Allah ne ya aiko mala'ika aka kawo wa wani shehin ɗariƙar Tijjaniya Muhammadin al-Bakri Muhammadin al-Bakri Allah ne ya yi masa wahayi ya aiko masa mala'ika da takadda daga Allah takadda daga Allah wasiƙa daga Allah a rubuce aka kawo masa salatul fatihi lima fi sahifatin min nur a wata takarda ta haske Allah ya aiko mala'ika ya kawo Muhammad al-Bakri to mu ma aqidar mu mu kuma musulmi salatin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya koya mana wato salatul ibrahimiyya Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wannan salati da manzala sallallahu alaihi wasallam ya koya mana mu al'ummar manzon Allah mu ma muna da aƙidar cewa Allah ne ya aiko mala'ika Jibrilu zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koya masa wannan salati manzon Allah kuma ya koya mana sallallahu alaihi wasallama to wancan da aka aiko wa ‘yan Tijaniya, ‘yan Tijaniya suka ce salatin da Allah ya aiko musu ya fi salatin da Allah ya aiko wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama salatin da Allah ya aiko mala'ika ya kawo wa shehin ɗariƙar tijjaniya ya fi salatin da Allah ya aiko jibrilu ya kawo wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama jama'a don Allah kuna tunanin wanda yake da wannan aƙidar yana jiran sai an ce masa wai ya kafurta. kana da wannan aƙidar kana jira wai sai mun sai data mun ce maka wai kaka kafurta wai sai mun tsaya muna neman mu sa data sannan mu gaya maka cewa wai kai arne ne kana da wannan aƙidar ai ya kamata a ce kai da kanka ka zo ka sanarwa al'umma cewa ka fita daga addinin musulunci kuma wato ka kwashe kayanka daga karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma kana da wannan aƙida kana da wannan aƙida ka ce wai mu kake jira wai mu gaya maka cewa wai kai arne ne kana da wannan aƙida wai kana jira wai sai mun gaya maka cewa wai ka kafurta wai wanda ya fito daga bakin shehin ku ya fi wanda ya fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ina fata muna fahimta jama'a to abin da za mu yi bayan mun gama karanta duk abin da ɗariƙar tijjaniya ta rubuta ta ajiye a kan falalar salatul fatihi lima ughliqa za mu koma mu karanta wasu 'yan dabaru da shehu tijjani ya yi don ya amsa duk abin da muke faɗa kan wannan Salatin fatihi lima ughliqa kun san shehu tijjani a cikin jawahirul ma'ani Ya yi ƙoƙarin ya bawa wannan wato salatul fatih lima ugulika yi ƙoƙarin ya ba shi kariya a wurare daban-daban Za mu karanta juz'i na ɗaya shafi na ɗari da goma sha hudu. Za mu karanta juz'i na ɗaya shafi na ɗari da da ashirin biyar. Za mu karanta juz'i na ɗaya shafi na ɗari da goma sha bakwai. Za mu karanta juz'i na ɗaya shafi na ɗari da goma sha biyar zuwa na ɗari da goma sha shida. za mu karanta juz'i na ɗaya shafi na ɗari da hamsin da ɗaya za mu koma za mu karanta shafi na ɗaya eh, juz'i na ɗaya shafi na ɗari da goma sha takwas zuwa na ɗari da goma sha tara zuwa na ɗari da ashirin za mu karanta duk wata aƙida ta ɗariƙar tijaniya wacce take da alaƙa da salatul fatihi lima ubulika kuma za mu kawo duk abin da suka yi ƙoƙari su yi amfani da shi don ba da amsa za mu biyo za mu karanta sannan za mu ba su amsa ina fata muna fahimta kawai ina so dai Allah ya taimake ni in yi wannan karatun cikin ruwan sanyi ina so in yi karatun cikin ruwan sanyi in isar da sakon yanda ya kamata da taimakon Allah ina fata muna fahimta 'yan uwa da haka jama'a kowa ya kasa kunne ya biyo mu ya ji yanda mu yi wannan karatu dalla dalla daki daki cikin adalci ba hauragiya ba hauka babu surfa a shari'a babu babu duk wata bakar magana da kuke tunani za mu biyo karatun dalla dalla cikin nutsuwa saboda muna so jama'a a tare a fahimci karatun nan muna so jama'a yau kowa ya gamsu cewa ɗariƙar tijjaniya ba ta da alaƙa da littafin Allah ba ta da alaƙa da addinin musulunci ba ta da alaƙa da manzan Allah ɗariƙar tijjaniya an gina ta akan tsantsar kafirci an gina ta akan cikakken zindiƙanci an gina ta akan ƙaryata Allah an gina ta akan ƙaryata manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kafirci ne zalla ina so kowa ya gamsu shi yasa nake so in biyo ta ruwan sanyi ina mutanen nan da aka shigar da su ɗarikar tijaniya aka ce musu salatin annabi ne da istighfari da Allah su yi haƙuri su duba datarsu kawai du kowa ya duba datarsa ya tabbata za ta isa kowa ya duba datarsa kawai ya tabbata za ta isa ya saurari karatun nan wannan shine kawai abin da muke bukata amma da taimakon Allah zamu biyo abubuwan nan daki daki yau yau zamu yi wa wato salatul fatihi karatun da zai tabbatar wa al'umma cewa dariƙar tijaniya ba ta da alaka da addinin musulunci na rantse da girman Allah da ya halice ni na rantse da girman Allah ubangijin al'arshi jama'a ku biyo ni a bude shafi na ɗari da goma sha hudu Allahu akbar a buɗe shafi na ɗari da goma sha hudu mu fara da wannan Ali Harazimi ce wa amma fadlu salati al lima faƙar faqad sami'tu shaykhana radiyallahu anhu yaqulu Ali Harazimi yace naji shehin mu Ahmad Tijjani yaqulu yana cewa kuntu mushtagilan bi zikiri salati al-fatihi lima ughliqa hina raja'tu min al-hajj ila talmasan Shehu Ahmad Tijani yace ya kasance ya dage ya jajirce wajen al fatihi lokacin da ya dawo daga aikin hajji daga aikin hajji ya kamo hanya zai koma garin su Maroko to tun da ya fito daga Saudiya ya kamo hanya har zuwa Talmasan yana salatul fatihi to ko me alakar tijjani da aikin hajji kana ɗariƙar tijjaniya me alakar ka da aikin hajji ai aikin hajji ai walillahi ala nasi hijjul baiti wannan ayar ai Allah ta'ala ya kawo ta ne ya shar'anta ga muminai ne waɗanda suka yi imani da Allah kaga dan tijjaniya ni ban ga abin da zai kai shi aikin hajji ba aikin hajji an shar'anta shi ne ga masu tauhidi wa azzimfin nasu bil hajji ya'tuka rijalan wa idh bawwa'na li ibrahima makanal baiti Allah tu shirik bi shai'a. shi aikin hajji na masu tauhidi ne aikin hajji an gina shi akan tauhidi da kaɗai ta Allah subhanahu ta'ala. babu wani ɗan dariƙar Tijjaniya da yake da alaƙa da aikin hajji bare kuma shehu tijjanin karan kansa amma mu je dai ba wannan ne ya dame mu ba yace min alhaji ila talmasan yace daga aikin haji ya kama hanya har zuwa talmasan yana ta salatul fatihi yana ta salatul fatihi yace limara aitu min fadliha yace saboda naga salatul fatihin tana da falala wa huwa annal marratal wahida domin kafa daya na salatul fatihi lima ugulika bi 600 alfi salatin kama huwa fi wardatil juyub yace in kai kafa ɗaya na salatul fatihi to kama kayi salatin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya koyar sau dubu ɗari shida idan kai kafa ɗaya na salatul fatihi to tana daidai da salatin da ya fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sau dubu ɗari shida shi kuma salatul fatihi kun ji cewa daga Muhammadin al-Bakri ne yace wa qad zakara sahibul warda anna sahibaha sayyidi muhammadan al-bakri as-siddiqi nazila misr kana qutban radiyallahu anhu qala inna man zakaraha marratan wa lam yadkhul al-jannata falyaqbid sahibaha inda Allah yace an faɗa a cikin wani littafi na kafirci na ɗariƙar tijaniya sunansa wardatul jiyub an ce wai idan ka taɓa yin salatul fatihi kafa ɗaya kuma aka tashi alkiyama akai hisabi baka ganka a layin yan tafiya aljanna ba to ka nemo Muhammadin al ka ci kwalarsa a gaban Allah ka ce baka yadda ba ka tada rigima in dai baka ganka a sahun yan aljanna ba kuma sharaɗin kawai in dai ka taɓa yin salatul fatihi kafa ɗaya in dai ka taɓa yin salatul fatihi kafa ɗaya kuma aka tashi alkiyama za a tafi aljanna ka ganka a sahun su fir'auna da hamana kaga an yi wuta da kai to kawai ka tsaya ka tada rigima idan ka gaba aljanna za a kai ka ba kawai ka tsaya ka tada rigima ka ce ai ka taɓa yin salatul fatihi kafa ɗaya <laughs> ka yan tijaniya an yi yan iska bari dai mu karasa yace ce ila abi samhun an eh, yawa wa baqitu azkuruha ila Haltu min talmasan ila abi Ya yace na ci gaba da salatin fatihi lima ughliqa daga talmasan din nan na ci gaba da dage har sai da na kai abi samhun cikin ƙasar abin nan kenan Jazair ne cikin Tunus ne cikin ƙasar Tunus yace falamma ra'aytu salatan Latifi ha almarratu alwahidatu bi sab'ina alfi khatmatin min dalail Taraktul Fati Halima, lima ughliqa Shehu ya yace ina cikin salatul Fati kawai sai shedan ya ruɗe ni sai shaidan ya zo ya yaudare ni ya ce min ai akwai wani salatin da ya fi salatul fatihi shaidan ya yaudari shehu tijjani ya raba shi da salatul fatihi ya ɗora shi akan wani salatin shaidan ya nuna wa shehu tijjani wannan salatin na biyun ya fi salatul fatihin ya ce washtagaltu biha kawai ni kuma sai na biya wa shaidan sai na rike wannan salatin wahiya salatin da shaiɗan ya ban Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi salatan ta'dilu jami'a salawati ahli mahabbatik wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi salaman ya'dilu salamahum wannan shine salatin da shaiɗan ya karbe Salatin fatihi sai ya bawo shehu tijani wannan shedan dai yayi wa wa shehu tijani abin nan ya yaiwa yaiwa Shehu Tijani zambo shedan yaiwa Shehu Tijani wayo ya kwace masa salatul fatihi ya bashi wani salatin to bari ku ji yanda Allah ya taimaki Shehu Tijani yace lima ra'aitu biha min kasratil fadli saboda naga uh, salatin nabi shi ma yana da falala yace kawai summa amarani bir ruju'i sallallahu alaihi wasallama ila salatil fatihi lima ughliqa kawai na gama yadda shedan ya yaudare ni ya dora ni akan wani salatin ya sauke ni daga salatil fatihi kawai sai manzo ya dawo sai manzo ya fadakar da ni manzo Allah ya ce min a a a a shehu tijani maza ka koma salatil fatihi maza ka koma salatil fatihi wannan salatin da aka dawo da kai yaudara ce shedan ne yaudare ka ya raba ka da salatin fatihi summa amarani bin ruju'i ilaiha sai manzo Allah ya ce masa maza ya koma salatul fatihi lima ughliqa falamma amarani bin ruju'i ilaiha sa'altuhu sallallahu alaihi wa sallama an fadliha to Shehu Tijani suna tsaye suna tsaye shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da manzala ya ce shehu tijjani shedan ne yau dare ka maza ka koma ka ci gaba da salatul fati to sai shehu tijjani ya ce to manzan Allah ko zaka taimaka ka gaya min meye falalar salatul fatihin dan in rike ta da kyau idan shedan ya dawo zai sake karbe min ita ya zamana ya tadda ni na girku na girku akan ita wannan salatul fatihi lima ughliqa yace sa'altu an fadliya fa akhbarani awwalan Shehu Tijani yace to sai manzon Allah ya bani labari a karan farko bi annal marratal wahida yace min idan ka karanta salatul fatihi kafa daya idan ka karanta salat manzala yace wa Shehu Tijani idan ka karanta barin wato manzala zai ga wa Shehu Tijani wata falala wacce shedan ba zai iya sake sauke shi daga salatul fatihi ba yace masa annal marratal wahida al marratal wahida kafa daya na salatul fatihi minha ta'dilu min al qur'ani sitta marratin ta'dilu min al qur'ani sitta marratin manzala ya ce shehu idan kai kafa ɗaya na salatul fatihi kama ka sauke alƙur'ani sau shida ne kama ka sauke alqur'ani sau shida idan kai kafa daya kace Allahu sallallahu alaihi wa sallam wa hatim lahu sawana sallallahu alaihi wa sallam hatim lahu akadun azim idan kai salatul fatihi kafa daya wai kama ka sauke alqur'ani ne sau sau sau shida ina ba da muna fahimta yace summa akhbarani saniyan to Manzala bayan ya gaya masa ya ce masa kama an sauke Qur'ani sau sau shida sai manzo Allah ya ce masa a'a a na manta ne abin da na faɗa ba daidai bane ba haka bane bari ka ji yanda falalar ta ta take ta fa haka a farko manzon Allah ya kuskure ya ce kama an sauke Qur'ani ne sau shida sai manzon Allah ya gane cewa yayi kuskure sai manzon Allah ya gyara kuskuren nasa yace summa shehu tijani ce, summa akhbarani nisaniyan sai manzon Allah ya dawo ya gyara ya gyara waccan magana tasa ta farko da ya kuskure ya gyara ya ce min innal marratal wahida ya ce min kai barin gaya ma shehu tijani kafa ɗaya na salatul fatihi ta'dilu min kulli tasbihin wa qafil kauni duk wani tasbihi da aka taɓa yi wa Allah a faɗin doron duniya <clears throat> duk wani tasbihi da aka taba yi wa Allah a fadin duniya wa min kulli zikirin duk wani zikiri da aka taba yi wa min kulli du'ain kabirin aw sagirin duk wata addu'a da aka taba yi a duniya a tara suri guda wa min alqur'ani a ƙara da alqur'ani sittati alafi marratin a ƙara da sauke alƙur'ani sau dubu shida li'annahu min al'azikari domin shi ma ƙur'anin ai zikiri ne duk a haɗa su a tara su wuri ɗaya ba su kai ƙafa ɗaya na salatil fatihi lima ba ba su kai ƙafa ɗaya na salatil fatihi lima ba ina ba da muna fahimta jama'a yace duk waɗannan a tara hadda Qur'ani a sauke shi sittati alafi marratin a sauke alqur'ani sau dubu shida bai kai a karanta kafa kafa ɗaya na salatul fatihi ba jama'a kun san wane ne ya fara ƙaryata shehu tijjani akan wannan maganar jama'a kun san wane ne ya fara cewa shehu tijjani kai tataccen maƙaryaci ne kuma kai zindiki ne kusan wane ne fara ƙaryata shehu tijjani akan wannan shehu inyas ne inyas ne ya fara ƙaryata shehu tijjani akan wannan maganar ni ƴan tijjaniya ni sun tijjaniya sun isa su yi min iskanci ne ni akwai wani ɗan Tijaniya da U da ƴa mace ta haifa a faɗin duniya wanda ya sai min iskanci wannan maganar da na karanta a shafi na ɗari da goma sha hudu wanda ya fara ƙaryata shehu tijjani shehu inyas ne kuna da wannan littafin albuduru suta sharhu Al-Murhifatil quta albuduru suta sharhu Al-Murhifatil quta wannan littafi na shehu inyas barin karanta muku inda shehu inyas ya ƙaryata shehu ahmadu tijjani ya ba da shaida cewa Ahmadu Tijjani tataccen makaryaci ne kuma bakin zindiki ne black zindiq bakin zindiki ne Shehu Tijjani wannan shine shaidar da Inyas ya bayar to ni akwai wani ɗan iska a faɗin Tijjaniya da ya isa ya tinkare ni akwai wani ɗan iska a faɗin ɗarikar Tijjaniya a duk Afirka ta yamma din nan kai da afirkan ma duka duk dan inda dan tijaniya yake akwai wani dan iskan dan tijaniya da ya sai ya tinkare ni jama'a jama'a kun fahimci yanda lamarin yake kun gane inda karatun yake bari ku gani bari ku gani jama'a a buɗe mana gashi shafi na saba'in da ɗaya al-murhifatul qut'a sharhu al-murhiba al-budur suta sharhu al-murhibat shafi na 71 shafi na 71 inyas ne ya fara ƙaryata shehu tijjani kuma a cikin littafin inyas ya yabi ibnu taymiya a littafin da inyas ya ƙaryata shehu tijjani a littafin Inyas kuma ya yabi ibnu taimiya ya koma yana nakalto maganganun ibnu taimiya yana faɗin ilimin ibnu taimiya yana faɗin wato girman ilimi da kafuwar ibnu taimiya a littafin da ya tabbatar mana cewa Shehu Tijjani bakin zindiki ne ƙarya yayi wa Allah ƙarya yayi wa manzon Allah anan kuma ya yabi ibnu taimiya akwai ɗan tijaniyan da zai kira nin an jima kaɗan akwai ɗan tijaniya kada wani ɗan jigari jigarin tijaniya ya kira ni a nemi irin su ra'asul jarima a nemi irin su sharu ibrahim saleh a nemi irin su wane ne wannan irin su wannan na abuja ɗin nan mai sauke ƙur'ani a ƙasa da minti talatin ɗin nan a nemi wato manya-manyan kada wani karamin ɗan iska a tijaniya ya kira ni kada wani karamin ɗan iska ya asara ya kira ni ka kira wancan wanda ya ɗora ka a tijaniyar ka ce in ya isa ya kira ka ce idan akwai dan iska a ɗarikar tijaniya ya kira mu ina ba da muna fahimta shafi na 71 shafi na 71 bari ku ji <laughs> Allah da iko yake Inyas ya ce Inyas ya ce dafa an ba'adin nasu bi sababi ba'adin wa lintifa'i bi wa intifa'un bi amalil al-ghayr sai yace 20 20 yace ga ga abu na ashirin. أن صدقة الفطر تجب على تجب على الصغير وغيره ممن يمونه الرجل ينتفع بذلك من يخ من من يخرج عنه ولا سعي له سيأتي الهادي والعشرون أن الزكاة تجب في مال الصبي والمجنون ويثاب على ذلك ولا سعي له سيأتي ومن ومن تأمل العلم wajada min intifa'il insani bi amali mal bima lam ya'malhu ma la yakadu yuhsa fa kaifa tu'awwiluna al-aya ala sarihil kitabi was sunnah wa ijma'il umma da Shehu tijani ya gama kawo wannan nakal da da Inyas ya gama kawo wannan magana sai ya ce wa fi hashiyati wa fi hashiyati sawi ujiba bi ajwibatin minha anna al-ayata mansukha sai yace wa rudda bi annaha khabar wal akhbara la tunsakh Allah ya sa jama'a kuna tare da ni Inyas yace al akhbaru la tunsakh ورد بأنها خبر والأخبار لا تنسخ kun san shehu tijjani da ke ba ƙaramin baƙi dahumin jahili ba ne ya ce akhbarani awwalan ya koma kuma ya ce summa akhbarani saniyan to sai in yas nan yayi masa raddi cewa ai la naskha fil akhbar ai ba a nasku ba a a cikin al babu inda ake yin nasku a cikin al akhbar idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada labari to manzo Allah baya dawowa ya warware wannan labari innaman naskhu fil ahkam idan kaji an ce an samu naskhu to a cikin hukunce hukunce ne da a ce eh, giya in aka kira sallah ne kafin a tada sallah a wannan lokacin ne ya haramta a sha giya amma bayan an idar da sallah za a iya shan giya to sai aya ta zo ta shafe wannan ayar ya ayyuhal ladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu kaga an fil ahkam kenan waccan mansuka ce la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna kaga wannan mansuka ce wa nasikhuha qawluhu azza wa jal ya ayyuhal ladzina amanu innamal khamru wal maisiru al-aya kaga wannan shine an waccan kuma al-mansukh kaga wannan al'ahkam ne amma idan magana ce ta labari a zo a baka labari kuma a je a dawo a baka wani labarin saɓanin na ɗazu babu wannan a cikin maganar manzon Allah inji Inyas Inyas ya ƙaryata Shehu Tijani ko bai ƙaryata Shehu Tijani ba Shehu Tijjani ya ce ni awwalan anna al-marrata al-wahidata min fatihi kaza wa kaza thumma akhbarani saniyan sai kuma yace sai manzo Allah ya dawo yace min a'a ba wancan labarin da na baka ba haka yake ba ai an nasku fil akhbari takdhibun lin-nafs idan aka yi nasku a cikin labari abinda yake labari ne aka bayar aka zo ka zo ka faɗa ka dawo ka ce ba haka bane ka ƙaryata kanka da kanka kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba zai bada labari kuma ya dawo ya ce labarin da na baka ɗazu ba haka bane to da ke shehu tijjani tataccen baki dahumin jahili ne duk wanda ya karanta tarihinsa dama wani ɗan damfara ne fa shehu tijjani wani ɗan damfara ne da ya rasa ma inda zai zauna aka dinga korarsa gari gari shugabanni suna korarsa an kama shi da laifuka daban-daban an kama shi da buga kudin jabu za mu karanta za mu karanta yanzu da ke yau dai mun yi alkawarin salatul fatihi muke yi amma za mu karanta ni ɗarikar tijjaniya duka a tafin hannuna take na rantse da girman Allah Ɗarikar tijjaniya duka a tafin hannuna take duk iskancin da kuke yan tijaniya a tafin hannuna yake ina kallon ku shi yasa na ce ina yan iskan nan marasa kunyan da aka aiko nan jihar Kano ya aka yi ba ku ce kuna nema na ba mu zo a shiga NTA ko kuma abin nan CTV gidan talabijin ko a tafi Freedom Radio a zauna a tattauna akan ɗarikar Tijjaniya ashe ashe kananan yan iska aka aiko idan za ku aiko yan sako jihar Kano ai ya kamata a ce ku nemo ku nemo waɗanda za su amsa sunan ɗariƙar Tijaniya ɗin da gaske amma ku nemo ƙananan 'yan iska waɗanda za a dinga jefa ƙalubale ana neman sa a rasa ku nemo mana waɗanda muka muka buga za su amsa ku aiko mana da maza duk faɗin ɗariƙar tijjaniya ba maza ɗariƙar tijjaniya ba ta da ɗa namiji ko guda ɗaya da zai iya tunkarar mu ɗariƙar tijjaniya ba ki da ɗa namiji ko guda ɗaya da kika haifa ba ki da ɗan halak guda ɗaya ɗariƙar tijjaniya wanda kika tsuguna kika haifa da za ki aiko ya ƙwace ki a hannunmu ɗariƙar tijjaniya haka kikai asara ɗarika tijjaniya haka kikai asarar haihuwa duk abin da kika haifa ba ki haifi ɗan halak wanda zai iya kare ki ya kawo miki ɗauki irin wannan jibga irin wannan bugu da kike sha da hujja da dalili Ba ki haifi dan da zai kwace ki ba ɗarika tijjaniya Allah ya tsine miki albarka ɗarika tijjaniya jama'a inyas Burema Inyas shine ya fara ƙaryata Shehu Tijjani. Burema Inyas shi ya fara tabbatar mana Shehu Tijjani baƙin baƙi dahumin jahili ne. Shehu Tijjani saboda iskanci wai akhbarani awwalan thumma akhbarani saniyan. Wai manzon Allah ne yayi magana ya dawo ya warware ta kuma cikin labari ba cikin al'ahkam ba Inyas ya tabbatar mana cewa in tijjani bakin jahili ne bakin jahili ne kuma tijjani wato shehu tijjani zindiki ne yana wa manzon Allah ƙarya yana wa manzon Allah ƙarya za ku gane ku ƙananan yan iska ne yan tijjaniya za ku gane ku ƙananan yan iska ne asannu a sannu za ku gane wallahi duk ba a haifi ɗan halak a cikinku ba duk ƙananan 'yan iska ne za ku gane za ku gane da sannu da sannu ɗan halakka fasa da sannu za ku gane za a bambance za a ware komai zai bayyana ina fata muna fahimta wannan shine jama'a da haka muje muje zuwa muje zuwa jama'a muje zuwa wanda ya fasa baya ƙaunar Allah duk wanda ya fasa baya ƙaunar Allah a buɗe mana shafi na ɗari da goma sha bakwai juzi'i na ɗaya duk wanda ya fasa baya ƙaunar Allah yan tijaniya idan kuka fasa kun tabbatar da ba ku kaunar Allah a buɗe shafi na nawa ɗari goma sha bakwai kai wannan iskanci ya kai inda ya kai bari ku ji yace wa sa'altuhu radiyallahu anhu an salatil fatihi Ali Harazimi yace ya tambayi Shehu Tijjani game da salatul fatihi lima ughliqa li'annaha khaliyatun an anis salami yace masa wayya naga salatul fatihi babu babu assalam babu assalam a cikin ta kuma Allah ce mana yayya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu ko ba haka ba inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima ba sallu kawai aka ce ba an ce kuma wa sallimu to me yasa salatul fatihi babu wa sallimu aka tambayi wannan bakin baki dahumi shehu tijani aka ce wai ya amsa wannan tambaya ta ilimi bari ku ji abin da yace sai yace bari ku ji fa ajaba radiyallahu anhu wai shehu tijani ya bada amsa yace amma su'alukum wannan tambaya da kuke yi an salatul fatihi game da salatul fatihi lima ughliqa fa ha waradat min al-ghaib ala hadhihi al-kayfiyya <laughs> wai wai ai haka Allah ya saukar da ita wa ma warada min al-ghaibi kamaluhu sabitun kharijun anil qawaid al-ma'luma yace abin da yazo kuma daga gaibu to kawai kawai mu kudirce muna da aƙidar cewa salatul fatihi kawai tayi ko ta saba wa ka'idoji na shari'a kawai mu kauda kai mu ce tayi tunda daga Allah ne laysat min ta'alifi muallifin domin shi Muhammadin al-Bakri ba shi ne ya kirkiri salatul fatihin ba shi ma mala'ika ne Allah ya aiko masa kama yanda yake nan a shafi na 116 atahul malaku mala'ika ne yazo masa bi hadhihi salati ya kawo masa salatil fatihi maktubatan fi sahifatin minan nur yazo masa da ita a rubuce a wata takarda ta haske ina ba da muna fahimta ya jama'a a abinda za a yi wannan wannan zama mu kira shi zama na ɗaya wannan zama na ɗaya kenan mu dasa aya a nan mu ba da damar kiraye-kiraye yanzu duk wanda yake da ta cewa musamman idan ra'asul jarima zai iya kira ko kuma wannan mai sauke alkur'ani a ƙasa da minti talatin ko kuma dai manya-manyan da suke jagorancin wannan kafirci manya-manyan jagorori na wannan addini na tijjaniya masu jagorancin wannan addini na tijjaniya zan ba su dama yanzu su kira ni gobe gobe idan Allah subhanahu Taala ya kai mu zan ɗora daga inda na tsaya za mu ɗora daga inda muka tsaya a kan salatul fatihi za mu kawo komai da komai yanda muka yi alkawari da taimakon Allah da iyawarsa da ƙarfinsa yanzu abin da za a yi jama'a za mu buɗe damar kiraye-kiraye za mu buɗe damar kiraye-kiraye duk wanda yake da wata ta cewa to bismillah <clears throat> duk wanda yake da ta cewa ya kira a wannan lambar <clears throat> Salamu alaikum wa rahmatullah Wa alaikun salam wa rahmatullah. Hayyaka Allah. Barka dai, da wa muke magana? Kana magana da Abdurrahman Muhammad Albani daga Gusau. abdurrahman Albani daga Gusau, muna maraba da kai. Kaji, kaji cewa babu alaka tsakanin Tijaniya da addinin Musulunci? Na'am. ka ji karatunmu cewa ba alaƙa tsakanin ɗariƙar tijjaniya da addininmu na musulunci? Na jiya sosai Allah tabbas kuma wannan magana ta ka gaskiya ne. Na'am. Ce Ubangiji Allah ba su ikon gyara in suna da rabu. Amin, amin. Amin, amin. Muna fata alkhairi a Allah. Jazakallah khairan. Muna godiya, muna godiya. <coughs> Assalamu alaikum. Assalamu alaikum warahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Da wa muke magana? Ina magana da Adamu Aliyu Abu Hudayar daga garin Misau. Adamu Aliyu daga Misau. Muna maraba da kai Adamu Aliyu. Malam na saurari karatu malam wallahi ba za su iya cewa komai ba. Ya eh, kware da gaske. wallahi malam karatu ya kai karatu malam Allah ubangiji ya ƙara girma Allah ya ƙara datar da mu akan gaskiya amin amin malam nagode gaskata mana kwarai da gaskiya muna godiya sosai muna godiya Salamu alaikum wa rahmatullah Wa alaikum salam ya sheikh Barka dai da wa muke magana kana magana da Lukman Balarabe ne daga nan riga cikin? Kaduna. Yawwa muna jinka, muna jinka. Ah, ya ce karatu ya fito alhamdulillah. Masha Allah, masha Allah. Wato wanda ka sa murya na nashi na farko, mutumin na ya tafi, ya riga ya tafi. A, ka san inda inda matsalar take, ga wannan yaro ne shi kawai kudin mota aka ba su su taho Kano aka sai musu riga. Ka gane? yara ne ah. yara ne ana sai musu riga ne da za su sa sai a ba su kuɗin mota dan haka ah, don haka kusan laifin duka na ita ɗariƙar tijjaniya ne abin da aka ɗora ta akai aka gina ta akai na kafurci da ƙaryata Allah da ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaskiya amma shi ya shek da imani yake abun da imanin shi da dari ka yake <laughs> abin da aka koya masa kenan kuma gashi an hada masa da kuɗin mota kaga ba dole ya dage ya faɗa ba ana wani zuwan ka gane daga har aka samu ta a gana a gana aka samu yi mota idan ya magana da kai ta gudu a lokacin shine daga nan na tashi duk na bar abin da nake yi akwai wani magana da ya faɗa a ranar na bar ɗalibai na na bar iyalai na na ce bari dai mu je Ghana din nan a haɗa a Ghana tunda an kasa haɗuwa a Najeriya. Na'am, ah, akwai wani magana ranar da ya faɗa. Eh. A gidan rediyon yake cewa to su kansu ba ba sa gane maganar shehu ba, su ma imani suke da shi. Wallahi kai faɗa. To to kaga afa ya Alamu, anna ma unzila Ilaihi min rabbika huwa alhaqqu kaman huwa a'ma. Innama yatadhakkaru ulul albab. abin takaicin malam shine yanzu ɗinnan wannan watan yana mutuwa Rabiul Awwal ya kama kuma sai su zo su ce to a zo a yi maulidi ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yanzu nan suka ce maganar da ta fito daga bakin manzon Allah ba komai bace wallahi wallahi yanzu a watan Asafar. a safar a wannan wata na safar su ce maganar da ta fito daga bakin manzan Allah ba ta kai wacce ta fito daga bakin shehin ɗariƙar tijaniya ba kana ji na kuma kuma watan watan yana mutuwa kuma malam kana ji na kuwa na ce watan yana mutuwa wannan wata yana mutuwa kuma sai ka ji gayyatar maulidi yanzu yanzu su gama zagin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama malam kana jin mu yawwa Salamu alaikum wa rahmatullah. Salamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Barka dai, da wa muke magana? Mustapha Idris. Mustapha Idris daga ina malam Mustapha? Daga jihar Kano. Ina maka fatan alkhairi Allah ya sa a mizani. Malam Mustapha daga jihar Kano, muna maraba da kai muna godiya sosai. Allah ya saka da alfidi da wannan shidima da ake na kare sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amin amin amin malam Mustafa Allah ya amsa Allah ya amsa muna godiya amin amin mun gode assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum salam barka da yamma barka dai da wa muke magana kana magana da Umar Shehu da Kasan nan kurnar gamman Kano State. Malam Umar Shehu muna maraba da kai Malam Umar. Muna jin ka. Masha Allah mala wannan program da kuke gabatarwa ina matuƙar jin daɗin sa sosai da sosai kuwa. Masha Allah, Masha Allah. Kuma kuma ɗazuna ɗazuna shiga Facebook ina bincike kan sai na ga wani bidiyo ne wani mai ya haƙuri ɗan Bauchi. Eh. Kuma irin ya cewa wai salatul fati wai ta fi salatul ibrahimiyya na ce inna lillahi wa inna ilaihi ai ai mun yi bayani mun yi bayani shi wannan yaro an abin nan sa ne a zira su ake yi yaran ana ana an giza su ne suna zuwa suna wannan kafirci ana biyan su kuɗi ne a turo su wannan magana na farko kafirci ne ridda ne daga musulunci gaskiya gaskiya eh, wannan magana ta sa cewa wai akwai wani salati wanda ya fi wanda ya fito daga manzan Allah falala salatin da ya fito daga bakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shine a ƙasa akwai wani salati wanda yake sama da wanda manzan Allah ya koyar da al'umma wannan duk wanda ya faɗi wannan magana arne ne ya yi ridda daga musulunci to amma amma abin da na ce musu shine ba yaron ba ne, ba daga yaron ba ne, ba shi ya fara ba shi ma shi ma yaron ba ba shi ya karzo man ba rataya aka ba shi to shine malam jazakallah khairan jazakallah khairan muna godiya Assalamu alaikum wa rahmatullah Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu Sheikh. Barka dai, da wa muke magana? Barka Sheikh, ya wuri. Eh da kana magana da Ayuba daga Ghana. Malam Ayuba daga Ghana, Malam Ayuba muna maraba da kai ya Ghana. Eh, Wala alhamdulillah Sheikh. Masha Allah, kaji kaji karatunmu na yau ko? Kaji karatu yau malam. mala ayuba ka sake ganewa cewa yan a ƙarya suke ba sa ƙaunar manzon Allah Allah ya yau na tabbatar malam yawa fadwa muna nan muna muna jayayya muna haka ma gaskiya bane a yau da na ga wannan sindikin yaro ya zo wannan magana na tabbatar cewa gaskiya ne Yawwa kaji kaji abin da kaji abin da yaron ya faɗa ko baji sosai wannan zindiki Allah shi ne masa albarka. Ya ce ya ce wai Salatu da maza Allah ya koyar shi ne a ƙasa na lima Ma'ughliqa wanda Muhammadin al-Bakri ya koyar yana sama da na wanda maza Allah ya koyar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kuma kuma bayan 'yan kwanaki su ce suna gayyatar ka Maulidi wai suna kaunar manzon Allah. Zaka je? Allah kiyaye ha ah, shek ni babban ni babban sunna ne fa Allahu akbar Allahu akbar wallahi Allahu eh, akbar ni babban dai izala ne Allahu akbar Allah irin wanga mutumin ga eh duk wanda ya shakka kafirci shi duka to me shin nan wallahi shi ne duba imani shi da kyau a ah, kwarai da gaske kwarai da gaske mala ayuba eh, wanga ba mushriki ne a kwarai da gaske ai wannan ba ɗaya biyu ba raba ɗaya biyu ƙarya suke yi ba sa ƙaunar manzon Allah ƙarya suke yi zindiƙai ne ƙarya suke ba su imani da Allah da manzansa ba wallahi shek wallahi shek eh kamar yadda shi babban malamin mu ma eh, Sheikh Muhammad Abdul Wahhab yake littafi shi na Nawakidul Islam yake cewa mallam kafiril mushrikin na'am aw shakka fi kufrihim aw saha mazabahum ya kware ijma to wanga na cikin wannan mutane eh kware da gaske wanga mutum yana cikin wannan mutane kware da gaske waɗannan mushrikai ne dama dama an kaga an bada uzuri to irin mutanen da aka yaudara ne aka shigar da su tijaniya ka gane malam ayuba malam ayuba wato idan ka ga an ba da uzuri to irin mutanen da malayu ba kana ji na irin mutanen da aka shigar da su ɗarikar tijaniya suka shiga ranar maulidi sun ga kaza a gashe sun ga romo an kawo abin nan an <laughs> abin to kaga shi wannan saboda gashashiyar kaza ne ya shiga ɗarikar? ka fahimce ni <laughs> to kaga wanda shi gashashiyar kaza ya gani ko roman abin nan ya gani ya taho to kaga shi ba za a kafurta shi ba kaga shi romo ne ya kawo shi <laughs> yauwa kaga shi kwaɗayi ne ranar maulidi ya ma shiga eh. ɗarikar da haka shi bai san ba su imani da Allah ba shi kawai kazar ya gani a gashe kazar ya gani a gashi ana ta rabawa ka gane to to kaga wannan kaga wannan shine za a yi wa uzuri wannan kaga shi bai kafurta ba ko kuma ko kuma wanda aka yaudara aka yaudara aka ce masa ai sa ai tijaniya shine salatin annabi da istighfari shi kuma ya dauka da gaske ne gaskiya yawwa to irin waɗannan irin waɗannan su ne ake wa al'uzru bil jahl na'am na'am eh irin waɗannan su ne ake wa al'uzru bil jahl su ne ba a kafurta su na'am muna godiya mala ayuba Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya saka ma da alkhairi muna godiya Salamu alaikum wa rahmatullah Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum. Barka dai da wa muke magana. Mansur Ibrahim. da Gaina. Daga kasar Gabon. Daga Gabon muna maraba da kai Malam Mansur. Malam Mansur ka ji cewa ɗariƙar Tijjaniya ba ta da alaƙa da addininmu na Musulunci? Ali haka take malam kam ɗariƙar Tijjaniya wani addini ne mai zaman shi kan ba Musulunci bane gaskiya. Allahu Akbar. Allah ya ƙara muku imani. Amin sun mai Allah ya ƙara kiyaye muna ku malaman mu kuma Allah ya ƙara dora mu kan sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin Allah ya saka ma da alkhairi. Wa'inda mutane tana ce kuma Allah ya sa su gane wa'inda ba za su gane cikin su kuma Allah shi waƙar da al'amuransu. amin amin amin Allah ya amsa mun gode sosai malam ba su da suna nan suna ji kamar ba su ji suna gani kamar ba su gani eh ulaika kal an'ami ba ulaika amin amin amin Allah ya sa kama da alkhairi mun gode sosai muna godiya sosai wai ina wanda na ce kira mu ɗin nan mai sauke mai sauke alƙur'ani da ƙasa da minti talatin ina yake shi muke jira ya kira mu wannan muke jira ya kira mu salamu alaikum wa rahmatullah alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bana barka da dare. Barka dai, da wa muke magana? Kana magana da Sha'ibu Adam daga nan Rahama Rawun. Malam Sha'ibu Adam daga Rahama Rawun. Malam Sha'ibu muna maraba da kai. <laughs> Yawa malam barka ya. Malam duk yadda ban san akan maudu'in da yake magana ba, amma dai na san ba zai wuce akan fitakan yan bid'a ba. A muna magana cewa ɗariƙar Tijjaniya ba ta da alaƙa da addininmu na Musulunci. zindikai ne ƙarya suke ba su yi imani da Allah da manzansa ba gaskiya ne malam wallahi haka ne wannan magana ta kan ba yawa kokonto a suke yawa malam shaihu musamman wani karatu naka da na je kwanaki akan wannan wannan zindikin na Jos eh a wannan murtaddi eh murtaddi na Jos eh wallahi wannan magana ta wannan bawan Allah ta tsuma ni sosai wallahi ina gona amma sai kamar zan faɗi a wannan wannan murtaddi ne a yayi ridda ne daga musulunci wannan najos din gaskiya ne wannan to gaskiya ne muna muku wannan murtaddi ne wallahi Allah ya kar tabbatar da ku amin amin malam shaibu gaskiya ne amin malam shaibu Allah ya tabbatar da ku akan dai amin amin muna godiya yawa godiya nake mun gode sosai jazakallahu khairan yawa Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu Barka dai, da wa muke magana? Kana magana da Sha'ibu daga nan Libya. Malam Sha'ibu daga Libya. Na maka fata alheri malam. Muna muna maraba da kai. Allah karatu dai ka masha Allah mu a jin daɗin sosai mu bibiya sau da kawa. Malam Sha'ibu kaga kaga yan Tijaniyar duk sun gudu fa an ne an rasa dan Tijaniyar da zai kira. ba su shigowa ba su shigowa sun san ba wurin na ba eh galibi ma sun tuba fa galibi duk sun fita daga tijaniyar wanda su sun gane abin da ake tike wallahi malam duk wanda yake da gaske yake tsakaninsa da Allah da ya ji magana da yaron nan ya faɗa cewa wai salatin da manzo Allah ya koyar yana ƙasa da wanda shehunne suka koyar to ai wannan abu na su kai malam faffa wallahi duk mutane sun fita daga tijaniyar baka ji ba wanda ya kira ba duk an fita ne duk an tuba ka san kwanan bayan wace ne guda ya magana ya ce manzo Allah shi ne a daka a duka cikin halittu to shi kuma ga wanga eh wancan wancan da yace manzo Allah dan kankani shi kuma zaka ga mai wai manzo Allah shi ne dan kankanin bawa cikin bayin Allah ya ce manzo Allah shi ne dan kankanin dan kankanin bawa ka gani ko eh. shi kuma ga shawan ga ce kuma salatin da hito daga daga daga wance ya daga eh salatin da salatin da aka bawa Muhammadin al-Bakri sun ce wannan salatul fatihi sun ce salatul fatihi ba yanzu na karanta ba a shafi na 116 juz'i na ɗaya daru ihya'il kutubil arabiya cewa cewa wai mala'ika ne Allah ya aiko ya kawo wa Muhammadin al-Bakri salatul fatihi kuma a rubuce a wata takarda ta haske haske eh to wai wai wannan salatin da Allah ya bawa Muhammadin al-Bakri yana sama da wanda Allah ya bawa manzon Allah to kai ka ka hurci ka san dai wanga magana ba sa to san jira kamar yadda kace ba san jira kuma kuma ya za a yi ya za a yi ya za a yi kuma bayan yan kwanaki su ce wai za su yi maulidi yanzu sun kaso mai wannan maulidin kai malam babba eh. za su jingina za su jingina za su jingina ta su ga ga son annabi saboda mutane suna kaunar annabi a ah, amma alhamdulillah malam yanzu mutane sun gane ai ai mutane sun gane yanzu ko kace annabi ai mutane sun gane in kai masoyi annabi na gaskiya na yawa yanzu dai an waye duk yanzu babu wawa kowa ya gane asiri ya tonu baka ga malam malam nace maka baka ga ba wanda ya kira ba ba dan tijjaniyar da ya kira mu sun kare tijaniyar ce ta kare duk an fita to kinan da mutane su gane abin an gane an gane da an fita daga tijaniyar baka jiran ran nan wani ya kira mu ba wani ya kira mu daga nan jihar Kano dan tijaniya ne yace yana gaishe mu ya fita to ko an gane an gane alhamdulillah idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita na nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja alhamdulillah eh yanzu mutane duk musulinta ake ta yi duk ana fita daga tijaniya a duk da son gaskiya duk son gaskiya waɗannan waɗannan da ake yi mai kamnan gaskiya dole na shabar san ba gaskiya ta ba a kwarai da gaske kwarai da shaibu muna godiya muna godiya a gaida mutanen Libya eh a gaida mutanen Libya wa alaikum salam salamu alaikum wa rahmatullah alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh barka dai da wa muke magana barka dai kana magana da Abdulkarim. Mala abdulkarim muna maraba da kai daga ina Masha Allah daga yan jihar Taraba. Daga jihar Taraba muna maraba da kai. Malam Abdul Karim kaji kaji wannan magana wai salatin annabi ne a ƙasa wanda ba annabi ya koyar ba shine a sama. Eto eh gaskiya wannan bayani batun a ce salatin annabi a ƙasa batun wani salati a sama wannan ba daidai ba ne ba gaskiya. Eh. wannan gaskiya kwata-kwata ma a rayuwa kwata-kwata ma bai cancanta ba a ce wannan shine a sama wannan a ƙasa wannan kwata-kwata bai cancanta ba amma abin da nake so mu fahimta shine wato ita addini muna yi ma Allah ne ko ba haka ba bai kamata idan mutum ya yi kuskure mu zo mu rinka baza sirrin addinin mu a social media kristoci suna gani wannan abun kai kana gani kana cikin musulmai baka san me kake yi ba ko ba gaskiya bane ne amma wanda yake cikin krista yana ganin abun krista na gani shi na lila an dauke wuta da abun yake yi wannan program da kuke yi a media yana asalin wargaza musulunci malam bafa hello muna jinka muna jinka sosai yawwa wannan program da kuke yi sometime a media irin wannan ire-iren irin wannan fada a cikin musulunci yana asalin wargaza musulunci amma ku ba za ku fahimci haka ba a matsayin ku na malamai ba irin wannan abun ya kamata kuna yi ba idan malami ya yi kuskure kamata ya yi gaba ɗaya ku same shi a san yadda za a yi a sasanta idan bare yiwu ba ka bar shi ya je a karantar da Allah ya ce annabi ya ce akwai salloli ba kwa koya wa mutane sallah a miliyan nan ba kwa koya wa mutane addu'o'i ba kwa koya wa mutane komai daga raddi wannan ya zagi wannan wannan ya zagi wannan abun da kuke yi ko malamai gaskiya bai kamata ba wannan abun da kuke yi mu gaskiya mabiya wannan abun yana ci mana rai yana ci mana rai sosai kana ji Malam kace ya sunan ka ma? Sunana Abdulkarim Hassan. Malam Abdulkarim Hassan daga Taraba ko? Daga Taraba State. To Malam Abdulkarim da Allah zami maka gyara amma ina so ina so da Allah ka faɗaɗa kirjinka. Na'am. Ka zama a shirye kake idan aka ja maka aya aka ja maka hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zaka gyara wannan fahimta taka. wannan fahimta ka kuskure ne ga gagarimi ka ƙaryata ayoyin ƙur'ani, amma kaga kai ba da niyya ka kai faɗa ba kai fahimtar ka kenan kai fahimtar ka kenan amma ka ƙaryata addinin musulunci kuma kaga kai kai ba niyyar ka kai ba niyyar ka ka ƙaryata addinin musulunci ba astaghfirullah na karyata addinin musulunci ka karyata Allah ka karyata hadisan manzo Allah amma na san na karyata addinin kana ji na tsaya ka ji mana ya hakuri malam Abdul Karim eh, eh, ni ni kyakkyawan zaton da nake maka ba da niyya kai ba kai niyyar ka kyakkyawa ce yawwa to amma ina ga karancin fahimtar yanda lamarin yake to shi ya shi ya ja to amma maimakon kuma ka yadda cewa idan baka baka san abu ba ka tambayi wanda ya sani yanzu misali tunda kai ba malami bane a cikin addini ka ce to jama'a ya hukuncin abu kaza amma kada kada kai karambani ka yanke hukunci kaga baka karanta Qur'ani ba baka haddace Qur'ani ba baka karanta hadisan manzon Allah ba eh, yanda nake tunani kenan kaga bai kamata ka zo kai magana cikin addini ba sosai wannan haka yawwa to Allah ya saka ma da alkhairi barin gyara ma abu na farko na'am abu na farko ka ce kirista suna kallon mu mu a junan mu musulmi muna faɗa muna faɗa bai dace ba yawwa to wannan gaba ta farko a wannan addinin musulunci shi ba ba wai abin nan haɗin baki ake yi kowa a bar shi akan aƙidar da take ta dace da Qur'ani ko ta dace da hadisi ko bata dace ba mu ce tunda da ya kira kansa musulmi to a rufa masa asiri ai hadin baki a'a ba haka bane a kiristanci akwai wannan munafurcin duk wani addini da ka sani akwai munafurci mu musulunci shine babu munafurci duk wanda ya jingina kansa zuwa ga ga addinin musulunci kuma ya zamana baya kan addinin musulunci wanda manzo Allah ya zo da shi to dole ne mu fito mu wa al'umma bayani kirista su ji dan su san karatun su fahimci kuma addininmu na musulunci wanda aka gina shi akan cewa manzon Allah sallallahu alaihi sallama shine gaba da kowa idan wani musulmi ya zo ya kaskantar da manzon Allah sai muka ce wai a rufa masa asiri kamar yadda kake faɗa yanzu an zo an ce maganar manzon Allah tana ƙasa wata maganar tana sama da maganar manzon Allah kuma sai mu shiru wai dan kada kirista su ce muna faɗa a bar maganar a ci gaba da yaɗa ta su ji cewa manzon Allah ma ba komai bane a wajen mu to kaga wannan magana taka ita tafi komai haɗari barin ga yama wata magana Allah ta'ala ya ce lu'ina allazina kafaru min bani isra'ila ala lisani dawuda wa isa ibn maryam su ma kirista din ai akan wannan abin da kace mi akan wannan Allah ya tsine musu albarka ai wannan abin da kace mu musulmi mu dinga yi mu dinga rufa wa juna asiri kada mu fito mu fallasa wanda yayi kafirci to su ma kirista din haka da suke suna rufa wa junansu asiri ba sa fallasa juna in suka yi kafirci sai Allah ya tsine musu albarka Allah ya ce lu'inal ladzina kafaru min bani isra'il ala lisani dawuda wa isa ibn maryam ذلك بما عصوا wa يعتدون كانوا لا la عن منكر فعلوا fa'alu ما كانوا يفعلون Allah ya ce sun kasance ana iskanci ana kafirci sai su rufa wa juna asiri Allah ya ce sai muka tsine musu albarka Malam Abdul Karim kana jina? na Abdul Karim kana ji na to ko ya sauka ne to kaji su kiristan da kake cewa suna sauraron mu abin da kake cewa muyi yi ɗabi'a ce ta Kirista sun yi wannan kuma akan wannan malatsi ne musu albarka don haka mala abdulkarim ka tuba zuwa ga Allah kai istighfari wannan magana da ka faɗa magana ce mai munin gaske mu zo muna ba da kariya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka ce a bari ana ba da kariya ga manzon Allah ka ce a shiru a daina ba wa manzon Allah kariya a bar duk wani ɗan iska a bar duk wani zindiki ya zagi manzan Allah gaskiya ka tuba zuwa ga Allah malam Abdul Karim malam Abdul Karim ka je kai istighfari tsakani da Allah malam Abdul Karim ka je kai istighfari ka tuba wannan magana da ka faɗa ni na san ba da niyya ka faɗa ba na san ba da niyya ka faɗa ba gaskiya ka je ka tuba abu na biyu ka ce a koma a dinga karantar da sallah wato wannan shine baya ba zani kenan baya ba zani baya ba zani wa ya gaya maka Allah yana karɓar sallah idan ba a samu aƙida ba ai da za zama mu ne sallau saboda sallah in dai ba mu da aƙida ta musulunci ai aikin banza ne ai aikin banza ne ai sai an samu aƙida sannan ake zancen sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya aika Mu'adh ibn Jabal ya aike shi Yaman ya karantar da musulunci yace falyakun awwala ma tad'uhum ilai ila an yuwahidullah yace ka je ka sa su su kadaita Allah ka kira su su kadaita Allah idan ba su kadaita Allah ba to kada ko sallah kada ka koya musu manzo Allah ne yace idan ba a gama tauhidi ba kada ma a fara sallar duk wanda bai fahimci tauhidi ba ma to ya jira sai ya fahimci tauhidi sannan ya fara sallah domin Allah ba zai ma karɓi sallar ka ban baka iya tauhidi ba da haka mala abdul karim a je a gyara wannan fahimta kuma a yi istighfari a nemi Allah gafara a nemi Allah gafara jama'a an riga an ɗauke wuta a nan za mu dasa aya na ga har yanzu dai duk ba wanda ya kira cikin mutanen da na ce su kira mu su jagororin shi wannan kafurci jagororin shi wannan addini na Tijaniya duk ba wanda ya kira la ra'sul jarima la wancan la wancan da wancan da wancan da mai karanta Qur'ani ƙasa da minti 30 duk ba wanda ya kira to idan ba sa nan a sanar da su gobe gobe zan dawo zan ƙarasa bayani kan wannan addini na Tijaniya in tabbatar da cewa bai da alaka da addinin musulunci kafirci ne gaba da baya sama da ƙasa da tsakiya duka kafirci ne bai da alaka da musulunci ta kusa ko ta nesa ubangiji ta ya datar da mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh